Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Hawa Sharif ce tare da Idris Abdullahi Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na yau ranar Juma'a tara ga watan Yuni shekara ta 2023. To kafin ku je abubuwan da muke tafi da su farko ga kanin labarai. yayin da faɗan da ake gwabzawa a sudan ya shiga mako na takwas bangarori biyu da ke rikici na ci gaba da ƙoƙarin mamaye wani rukunin masana'antu na soji a kudancin khartoum a wani mataki da ba a saba gani ba wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da ke jihar florida ta kudancin amurka ya tumi tsohon shugaban amurka donald trump jiya alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan ya bar mulki koriya ta kudu ta yi sammacin jakadan china da ke kasar a yau juma'a tana mai yin allah wadai da abin da ta kira sukar koriya ta kudu wanda ba za a iya yafewa ba a takaddama ta baya-bayan nan da ta barke tsakanin koriya ta kudu da beijing kanan labarin kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya mutane na ci gaba da kokawa game da yadda janye tallafin mai yake ci gaba da haddasa tsadar rayuwa inda wasu ke cewa ba su taba tunanin za a kara kudin man fetur ya kai har naira biyar da wani abu ba a ƙasar a wani labarin makamancin wannan ma manoma a najeriya na korafin cewa janye tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi tabbas zai shafi noma da harkar noma a ƙasar kama daga tsadar sufuri takin zamani da dai sauransu idan muka leƙa jamhuriyar nijar kuma za a ji wani rahoto kan matakan sasanta jam'iyyun siyasa a ƙasar kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a a yau ma muna nan tafi da shirin duniyar amurka wanda muhammad lalo ya shirya zai kuma gabatar mana yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya to jama'a masu sauraron mu ga cikakkun labaran yayin da faɗan da ake gwabzawa a sudan ya shiga mako na takwas bangarori biyu da ke rikici na ci gaba da ƙoƙarin mamaye wani rukunin masana'antu na soji a kudancin khartoum Yusuf Ezet mai baiwa dakarun ko ta kwana ta RSF shawara kan harkokin siyasa ya yi ikirarin cewa mayakansu sun kame babbar ma'ajiyar harsasai da masana'antar kera makamai na kasar wanda yake yarmouk kuma tana karkashin kulawar janar muhammad hamdan dagalo ya ce rsf na da mallakar kashi 90 bisa 100 na khartoum kuma watakila a yau bayan mun karbe masana'antar soji zai kai kusan kashi 95 cikin 100 wannan shine halin da ake ciki a yanzu ya kara da cewa wannan ita ce babbar masana'antar harsasan makamai kuma nan ce babbar ma'ajiyar dakarun sudan a khartoum nan ne inda saf take adana makamai da harsasai da duk kayan aikin soji ga dukkan alamu jiya alhamis ukraine ta fara kaddamar da hare da aka dade a jira da zummar sake kwato wasu yankunan kasar a gabashi da kudancin kasar waɗanda rasha ta kwace a cikin farkon makonnin da aka fara yakin sama da shekara ɗaya da ta wuce gwamnatin ukraine mai mazauni a birnin kiev bata bayyana wuraren da ta dosa a fagen dagar ba to amma sojojinta sun kaddamar da manyan hare-hare na tankoki da motocin yaƙi masu sulki a kudancin yankin Zaporijiya. rasha dai ta ce ta dakile wata dannawar da ukraine ta fara yi inda ta tabbatar komai ya kasance yadda yake a da jami'an gwamnatin ukraine sun shafe watanni suna tattaunawa game da shirin kaddamar da harin martani yayin da suka yi ta girke bataliyoyin soji waɗanda ƙasashen yammacin duniya suka horar da su kan dabarun yaƙi sannan sun karɓo ƙarin makamai daga amurka da ƙawayen ukraine na turai rasha ta ce a 'yan kwanakin nan Ukraine ta kai hari a wuraren da sojojinta suka ja daga a gabashi da kudancin kasar a wani mummunan gumurzu. Ukraine na iya shiga gwagwarmayar tsawon watanni a kokarin sake kwato kashi ashirin bisa ɗari na yankunan kasarta da ke karkashin ikon Rasha. A wani mataki da ba a saba gani ba, wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da ke jihar Florida ta kudancin Amurka ya tumi tsohon shugaban amurka donald trump jiya alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan da ya bar mulki wanda don haka ya zama tsohon shugaban ƙasa na farko a tarihin amurka da aka tuhuma da laifi a matakin tarayya tuhumar mai fannoni bakwai wanda har yanzu ba bayyana ga jama'a ba na zargin trump da aikata laifukan da suka hada da saba ma dokar gwamnatin tarayya wanda ta hana adana bayanai game da tsaron ƙasa wanda yake wani laifi ne da wanda hukuncinsa ɗaurin shekaru har goma ne a gidan yari. Trump ya tabbatar da tuhumarsa da aka yi ta kafar sada zumuntarsa mai suna Truth Social yana mai cewa an yi macinsa ya gurfana gaban kotu a Miami ranar Talata. Gurbatacciyar gwamnatin Biden ta gaya ma lauyoyi na cewa ana tuhumata akan wannan kage game da wasu akwatuna abinda Trump ya rubuta kenan wato yana magana game da akwatunan da ke kunshe da wasu bayanan sirrin gwamnati da hukumar bincike ta fbi ta kwato daga wurinsa a gidansa na florida a watan agusta To Madalla, kafin ku ji karashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya, inda jama'a ke ci gaba da bayyana damuwarsu dangane da tsananin tsadar rayuwa da aka yi, wato sakamakon cire wato da aka shiga sakamakon cire tallafin man fetur. Daga Abuja ga wakilin mu da can Nasiru Adamu Elhikaya dauke da cikakken rahoton. a lokacin da tsohon shugaba buhari ke tsara janye tallafin fetur a 'yan watannin karshe na gwamnatinsa yan kasuwa sun yi hasashen yin an kawar da tallafin litar za ta koma daga tsakanin naira ɗari uku da hamsin ne zuwa ɗari hudu amma ayyana mafi tsada naira ɗari biyar da hamsin da bakwai ya ba wa mutane mamaki da tunanin an matsa lamba gwamnati za ta rage mafi tsadar da aka taɓa samu a tarihin najeriya Isa Sunusi na kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty ya buƙaci gwamnati ta sake tunani don yadda ƙarin zai jefa talakawa a mafi kuncin yanayi. Duk wani tsari na ko tattalin arziki ko janya tallafi ko ma menene to ya fara da tabbatar da cewa an kare mutanen da suke masu ƙaramin ƙarfi daga shiga cikin wani hali na galabaita ta fuskar tattalin arziki domin janya tallafin mai zai shafi batun ilimi kiwon lafiya zai zo ya shafi rayuwar yau da kullum saboda rayuwar mu a Najeriya ta dogara ne akan malaman nan da shi asibitoci suke aiki da shi masu aski suke aiki da shi teloli suke aiki don haka dole ne a tabbatar da cewa an yi wani abu da za a tallafa rayuwarsu ta yadda ba za su zo sana'ar ma ta gagara ba. Ko a lokacin da shugaba Tinubu ya ayyana janye tallafin bai faɗi lokacin da janyewar za ta fara aiki ba. Amma bayanai sun nuna majalisa ta sanya kasafi mai tallafi zai ƙare ne zuwa ƙarshen watan nan na Yuni. tsohon ministan matasa da wasanni solomon dalum ya yi tambaya kan rashin jiran sai watan ya kare kafin fara aikin sabon farashin saboda haka shugaban kasa wannan maganan da ya faɗa akwai tallafi wanda shi an ce zai kare a wannan wata kudin da aka ware an biya masu tallafi ga shi yanzu mai kudin mai ya tashi goron zabe wannan kudin da aka biya su shi za a karba ta da ya ce babu tallafi kuma kawai kai sai ya ce wai an janye tallafi kudin mai kuma ya tashi kuma akwai kudin gwamnati da aka ware aka biya waɗannan mutane su kawo mai za a karba kudin yaushe za su mayar ma eh, gwamnati kudin yaushe ko kwa kenan sun rike kudin Wato na watan shida. Eh wato barista dai shi shugaban ya yi gaggawar yin wannan sanarwar. Yau ya rigar malam da sauƙaci to wa zai tada kabara. tsohon ma'aikaci a kamfanin nnpc injiniya sa'ad abubakar abdullahi ya kawo maslahar daidaita farashin. Kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi wanda daman har da kamfani don shi yadda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo shi yasa farashin ya zama ɗaya a ko'ina. To da bai kamata a yi abrogating wannan ba a kashe shi da ya kamata a yi continuing sai an gyara mana refinery in an riga an gyara mana to wannan za a yi abrogating nashi kungiyar kwadago da ta janye tafiya yaji za ta dawo tattaunawa da gwamnati ranar goma sha tara ga watan nan da a nan ne ma za a iya sani irin sauki ko rashin sa da za a iya samu nasiru da ma'ilika murar amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron tare da rakiyar matarsa Bridget ya isa French Alps yau Juma'a don ya kasance da iyalan mutanen da aka daba wuka jiya Alhamis a wani wurin shakatawa na gefen tafki da ke birnin Annecy. Macron da matarsa sun fara yada zango ne a wani asibiti da ke birnin Grenoble inda ake jinyar uku daga cikin yara hudun da aka daba ma wuka. Jami'an gwamnati sun ce an yi tiyata ma duk yara hudun kuma jami'an jinya na kan sa ido kan halin da suke ciki inda ɗaya daga cikin yaran ke cikin wani mawuyacin hali. Ana kan jinyar yaro na hudu a birnin Geneva na kasar Switzerland. Zuwa yanzu dai ba a sani ba ko shugaban kasa da matarsa za su tafi Geneva din ba. koriya ta kudu ta yi sammacin jakadan china da ke kasar a yau juma'a tana mai yin allah wadai da abin da ta kira sukar koriya ta kudu wanda ba za iya yafewa ba a takaddama ta baya-bayan nan da ta barke tsakanin koriya ta kudu da beijing wannan al'amari na zuwa ne bayan da jakadan china zin haimin ya gabatar da wani jawabi wanda ke cike da sukar manufofin harkokin wajen koriya ta kudu da kuma yadda koriya ta kudu ta ƙara makale ma amurka akwai matsaloli a dangantakar mu ta bai daya kuma a gaskiya wannan ba laifin china ba ne a cewar zin bisa ga wata takardar da ofishin jakadancin china da ke birnin seoul ya fitar musamman zin ya nuna cewa koriya ta kudu na miƙa wuya ga abin da ya kira matsin lamba daga kasashen waje irin su amurka mai yi wa china zagon ƙasa. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu inda za ku ji cewa manoma a najeriya sun bara inda suka yi korafin cewa janye tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi zai shafi sha'anin noma a ƙasar ga wakilin sashen hausa muhammad nasir da ƙarin bayani noma shine ginshikin wadata ƙasa da abinci wanda dukkan gwamnatoci ke fafatukar ganin sun bunkasa domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu to sai dai manoma a najeriya na ganin cire tallafin man fetur tamkar yin kitso ne da kwarkwata saboda yadda manomi ya sayi kayan aikin noma haka zai sayar da abin da ya noma ga jama'a shugaban kungiyar manoma ta najeriya reshen jihar sokoto jamilu sanusi muhammad na ganin cewa tun yanzu ne ya kamata gwamnati ta kula wajen ɗaukar matakai da kaucewa tashin farashin abinci wannan magana ce ta a yadda za a sauƙaƙa rayuwar ɗan najeriya tun da yanzu an riga an cire tallafi kuɗin mota ko kuɗin mashin na zuwa gona ya ƙaru kuma kasan kullum zuwa gona aka ana dawowa to sai mutane sun biya waɗannan kuɗin 'yan abinci ya hito kuɗin hetur ya ƙaru masu ban ruwa don har yanzu ana ban ruwa shinkafa to duk wanda ban ruwan shi ya ƙaru zai nuna ga farashi in ya hito duk da lebara leburorin da ake ɗauka suna aiki gona farashinsu ya karu don su ma abinci suka ci su ma suna hawa mashin da sauransu farashinsu ya karu to waɗannan farashin za ya yi yawa amma yanzu tunda muna damuna yawanci aikin damuna ya yi yawa to shi yasa ba zai hauhawa sosai ba amma da an kai watan goma an dawo aikin rani to idan ba a yi wani abu ba to akwai matsala. to waɗanne hanyoyi ne manoman ke ganin za su iya taimakawa ga kaucewa ƙara afkawa ga wannan matsalar a shirya wata dubara akwai fasaha ta eh, ban ruwa wadda ba sai an sa hetur ba akwai injimin ban ruwa da ke unhwani da hasken rana na sola akwai kuma inji wanda wannan cng aka ce mai condensed natural gas wanda idan an ka yi shi wannan 12.5 kg da yanzu 8,500 aka cika shi yana iya wa manomi wata guda yana ban ruwa to kaga idan na sola ne an kau da kudin hetor gaba ɗaya idan wannan condensed natural gas ne an rage kudin ban ruwa sosai wasu jagororin al'umma sun ce gwamnati na kan nazarin yadda ya kamata domin sauƙaƙa kawo al'umma kan wannan matsalar gwamnan sokoto ahmad aliyu sokoto yana mai cewa da cirewar da an kai na rage ba da tallafin mai a ƙasar najeriya ya kamata kundin najeriya ya tunanin cewa za a samu 'yan watanni waɗanda cikin watannin nan za a wasu ƙalubale wanda a gaba ana ganin cewa bayan shi kuma za a walwale kuma duk abin da zai ci da wannan jiha ta mu gaba kan sha'anin noma da da ubangiji za mu aiwatar da shi to ko yaya manoma da ma sauran 'yan najeriya masu zuwa kasuwa su sai abinci ke kallon wannan bukatar ta manoma sunana bello bawa abubakar a mu dai a mu na manoma muna roƙon dai gwamnati in akwai wanda za a yi ta kawo muna wani tallafi ko wata hanyar da za mu samu sauƙin sayan mai na ban ruwa sunana malamai na anufa wallahi an kai haka nan kan da an kyauta don yanzu an ka duba zo ka riba abincin ga tunar da an ka ce an kara litan man ga wallahi sai yanzu abinci shara ana yana yi shi Allah da yasa shi gumi da dan daura mara naira litan ɗaya haƙara amma haci wallahi ba su yanzu sunana Musa Abdullahi da kawo da dawo da gida yanzu haka saboda tsadan mai to ina ta ga in na shiga cikin kasuwa komi da komi yanzu ya riga ya tashi al'amuran da Allah da ya sauwake A Najeriya an jima ana fitowa da shirarruwa na sauƙaƙawa al'umma idan an shiga wani hali na kunci sai dai wasu lokuta tallafin da akan bayar yakan takaita ko ya makale ya kasa kaiwa ga waɗanda aka yi domin su abin da kan sa a kasa cimma manufar da ake muradi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda ya fito daga jamhuriyar Nijar. Hukumar sasanta rikicin siyasa ta kasar CNDP ta kammala bayar da horo da ta shirya wa jam'iyyun siyasu daga bangaren mulki da na 'yan adawa. Daga Nijar din ga Hamid Mahmud da cikakken rahoto. wannan taron horar da jam'iyyun siyasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka kaddamar da yakin neman zaɓe na 'yan ƙasar Nijar mazauna waje wakilai daga jam'iyyun siyasa ta Nijar bangarorin adawa da masu mulki da 'yan baruwanmu da kungiyoyin matasa ne dai suka halarci ba da horon. Hukumar sasantar gingimin siyasa ta ƙasar Nijar cewa da sai NDP ta shirya horon. Umar Nafi'u jami'i a hukumar ya yi ƙarin bayani ka wannan horon. Shi dai wannan horo parti politik ne muka gayyata gungu uku shine majorite da adawa da non nafile ya kumshi mu kwatanta wa parti politik a jihohi menene aikinsu me ya kamata su yi wanda za su yi hulɗa tsakaninsu da sauran farti kuma da, gwamnati ma. A ta bakin Sahanunu Tahiru wanda ya wakilci jam'iyyun adawa na ganin wannan horon da suka samu wata dama ce ta kauce wa da zaune tsaye da kuma gingimu. Abubuwa ne wanda da lalle mun san su ba yanzu sabbin teknik ne suka suka kwatanta mana. Gaskiya mun karu da wannan. Yanzu mu za mu komo ga jam'iyyun siyasa mu. Abinda muka samu horon nan mu kuma za mu tara militan ɗinmu mu kwatanta musu abubuwan da horon da muka samu su masu tare da shi da ba mu san da wannan ba amma gaskiya horon da muka samu bisa bangaren wannan matasa da dama ne dai suka mayar da bangar siyasa babbar sana'a inda masu madafun iko ke amfani da su don su cimma manufar su to sai dai mamman muhammad wanda matashi ne da ya wakilci jam'iyyun da ke mulki na fatan ilmantar da sauran matasa muhimmancin zaman lafiya a lokutan zaɓe wannan foron ya sa mun gane menene tahiyar siyasa menene siyasa ta kumsa mu matasa na Nijar ba za a sake amfani da mu ba don mu zo muna tada hankula kulla lokacin da aka yi zabe ko ko bayan zabe wannan foro ya sa mun gane abu da yawa a da ba mu san da duk wannan amma yanzu mun gane kuma za mu kiyayewa za a yi zabe cikin kwanciyar hankali mu matasa za mu kama ai kwanciyar hankali ba rikici cikin siyasa taron da ya gayyato masanan zamantakewar yau da kullum da za su bayar da mukala domin kwatakai kan sakamakon nazarce-nazarcen da aka yi saboda magance waɗannan matsalolin hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar to madalla a gaida hamid mahmud Kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com yanzu kuwa ga shirin mu na gaba duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. cikin shirin duniyar amurka na wannan mako za ku ji cewa a karan farko tsohon mataimakin shugaban amurka mike pence ya cicciki tsohon mai gidansa donald trump yayin da ya bayyana shirinsa na tsayawa takarar shugaban kasa za kuma ku ji yadda wasu jihohin amurka da dama suka tsinci kansu cikin hadarin shakar gurbatacciyar iska wacce ta taso daga gobarar daji da ke ci a kasar canada sannan za ku ji cewa sabon magajin garin colorado springs yami mobaladi wanda ɗan asalin najeriya ne ya kafa tarihi wajen zama baƙar fata na farko da ya rike wannan mukami a wannan birni yau bututuwan da zamu mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo da farko masu sha'awar neman jam'iyyar republican ta basu tikitin tsayawa takarar shugaban kasa a amurka na ci gaba da karuwa a baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie wanda ɗan gane kashenin trump ne amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa kazalika akwai gwamnan jihar north dakota doug burgum wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zabensa a kuma ranar laraba ne tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence shi ma ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa inda bai yi wata wata ba wajen caccaka trump yayin wani jawabi da yi that on that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution. Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya gidan majalisar dokokin Amurka tsohon shugaba Donald Trump ya nemi da na yi zaɓi tsakanin bukatarsa da kundin tsarin mulkinmu. Ku sani ya ku masu kada ƙuri'a kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zaɓi. Ni dai a wancan lokacin kundin tsarin mulki na zaɓa. I chose the Constitution. and I always will. Yanzu dai za a tsaya a ga wanda jam'iyyar ta Republican za ta ba tikitin takarar shugaban kasan a babban taron da za ta yi nan da wasu watanni masu zuwa. Wannan kenan. To sama da dozin ɗin jihohin Amurka sun tsinci kansu cikin yanayi na gargaɗin zama cikin shirin kota kwana. bayan da gurɓatacciyar iskar da taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin canada ta nausa kudanci lamarin da ya sa wani yanayi na hayaki mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin new york da wasu manyan biranen amurka We're encouraging New york to stay home indoors tonight and tomorrow whenever Magajin birnin New York Eric Adams kenan a wancan lokacin yake cewa muna baiwa mazauna birnin New York shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe. Muna kuma ba da shawara da a takaita tarukan da za a yi a waje. Outdoor activity to the greatest extent possible. jami'an lafiya jihohi sha biyar kama daga vermont da south carolina da ke kudanci da kuma ohio da kansas da ke tsakiyar yammacin amurka sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar gubatacciyar iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi hukumomi ma a birnin washington dc babban birnin amurka sun yi makamancin wannan gargadi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar. To a wani abu na kafa tarihi birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka ya ratsar da magajin gari baka fata na farko wanda dan asalin Najeriya ne. A ranar Talata aka rantsar da Yemi Mobolade wanda ya yi takara a matsayin dan takara mai cin gashin kansa ko kuma indifenda. Ya kuma doke dukkan abokanan hamayyarsa ciki har da 'yan Republican da tun asali su suke mulkar birnin. to ko menene sakon mobalade yayin da aka ratsar da shi ya kuma kama aiki what's significant about this win and this is a message to um, ya ce abu muhim da ke tattare da wannan nasara da muka samu shine kuma wannan sako ne ga shugabanni wato duniya na muradin samun jagorori da babu ruwansu da kabilanci ko kuma daga wace jam'iyya ka fito muna buƙatar shugabannin da suka fi mai da hankali kan yadda za su kyautata rayuwar al'ummarsu saboda haka mu da irin wannan sako muka zo wa da jama'ar wannan birni cikin shekaru sama da ashirin da ya kwashe a birnin na colorado springs mobalade ya buɗe gidajen cin abinci biyu da wata coci guda a birnin shine kuma magajin gari na 42 a tarihin birnin na colorado springs to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu in za madadin haruna shehu mararraba jos da julie lezers gresham ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu To dai a shafa ana tare ne da sashen Hausa na rediyon wato na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wasanni a takaice. Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. Zarika ruga, kwallon kwando har da taraga. kokawa da damben zamani da na gargajiya. Wanda bai ga damben shago bana da sauran kallo mutum yana. Kama daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku. Irin kamar kulob irin Watford a ce ta ci mu hudu da ɗaya abu ne abun kunya kuma dama. Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe tara da rabi na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya yadda wasu al'ummomin kasashen Nijar da kamar ke kokawa a kan tsadar man fetur sakamakon janye tallafin man fetur da Najeriya ta yi. Wannan lamari ya tabbatar da zargin da ake yi na cewa ana fitar da man zuwa kasashe makwabta. wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga malam usaini dangwata karasuwa tare da baba gana alhaji nuciya kan da ado salati goma ga annabar jau suka ce salon voa hausa tabbas karancin man fetur da tsadarsa sun jefa miliyoyin 'yan najeriya cikin wani halin takura da damuwa wanda duk wasu kayayyakin amfanin yau da kullum sun yi tashin gauran zabi don haka muna kira ga 'yan kasuwar mu najeriya da su ji tsoron allah su daina ƙara farashin kayayyaki daga ƙarshe muna kira ga shugaba malam ahmed bola tinubu da ya yi iya ƙoƙarinsa wajen lalubo mana hanyoyin magance wannan matsalar ta tsadar man fetur tun kafin lamarin ya fi ƙarfin haka wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce daga alhaji umar fureba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce a gaskiya janye tallafin man fetur a najeriya da ya shafi sassan yankunan arewacin ƙasar kamaru tabbas wani babban kalubale ne ga mahukuntan kasar shi kuma shehu adamu rijau cewa ya yi to gwamnonin najeriya shugaba tinubu dai ya gargaɗe ku akan cewa ku magance tsananin talaucin da ke damun al'ummomin jihohinku don haka mun zuba na mujiya kuma mun buɗe na zomo domin ganin shin me za ku yi hakika lokaci zai yi alkalanci. daga ƙarshe wasiƙar haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a cewa ta yi sace wasu manoma fiye da talatin da 'yan bindiga suka yi a jihar Nija haka abin jimami da damuwa ne. Da fatan gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen ganin sun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a ko a ina suke. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. yayin da faɗan da ake gwabza a sudan ya shiga mako na takwas bangarorin biyu da ke rikici na ci gaba da ƙoƙarin mamaye wani rukunin masana'antu na soja kudancin khartoum yusuf ezet mai baiwa dakarun ko ta kwana ta rsf shawara kan harkokin siyasa ya yi ikirarin cewa mayakansu sun kame babbar ma'ajiyar harsasai da masana'antar kera makamai na kasar da ke yarmouk kuma tana karkashin kulawar janar muhammad hamdan da galo a wani mataki da ba saba gani ba wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da ke jihar florida ta kudancin amurka ya tumi tsohon shugaban amurka donald trump jiya alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan ya bar mulki wanda don haka ya zama tsohon shugaban kasa na farko a tarihin amurka da aka tuhuma da laifi a matakin tarayya tuhumar mai fannoni bakwai wanda har yanzu ba bayyana ga jama'a ba na zargin trump da aikata laifukan da suka hada da saba ma dokar gwamnatin tarayya wanda ta hana adana bayanai game da tsaron ƙasa wanda wani laifi ne da wanda hukuncinsa ɗaurin shekaru har goma ne a gidan yari koriya ta kudu ta yi sammacin jakadan china da ke kasar a yau juma'a tana mai yin allah wadai da abin da ta kira sukar koriya ta kudu wanda ba za a iya yafewa ba a takaddama ta baya bayan nan da ta barke tsakanin koriya ta kudu da beijing wannan al'amari na zuwa ne bayan da jakadan china zin haimin ya gabatar da wani jawabi wanda ke cike da sukar manufofin harkokin wajen koriya ta kudu da kuma yadda koriya ta kudu ta kara makale ma amurka masu sauraro da takaitattun labaru muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijiyar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma idris abdullaba o da ya karanto labarai sai kuma julie ladies gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu hawa sharif ke cewa ku huta lafiya sai mun dawo an jima da daddare idan allah ya kai mu amma kada a yi nisa domin kuwa ga shirinmu na yau da gobe.